cikin yarjejeniyar da aka yi mm. yanzu 'yan Najeriya yanzu suna da hurumin da za su iya ansar kudin China su je su yi canza kai tsaye hmm. ba dole bane sai sun canza ta daga dala su dala da kuma su mira ta zuwa yen hmm. to yanzu kawai daga naira za ka iya canza ta ka koma kuɗin china hmm. shi yasa ma har aka yarda janyewa cewa mu yan najeriya za mu ba su kuɗaɗen mu su rike su kuma a asusun su na can su eh. ma su ba mu kuɗin su mu rike a asusun mu na nan da gwamnatin tarayya kenan da duk wani yan najeriya da ke buƙatar kuɗin china zai zo kawai wurin babban bankin najeriya sai a bashi irin kudaden da yake bukata ya je China ya yi kasuwancin da yake so ya da shi. To Dokto, a ganinka wannan a hakikanin gaskiya zai amfani kasar China ne ko zai amfani Najeriya ko dukkanin bangarorin biyu za su amfana daidai wa daida? Wani gaskiya a yanzu abu wanda zai amfana shi ne kawai China saboda idan ka lura kashi in misali ana cinikayya misali bisa ɗari mm. za ka kashi casa'in da da ake yi daga china ne ake shigowa zuwa najeriya kashi goma ne wanda ake daga najeriya zuwa china mm. to kaga kenan su china su ne sun ga samun kuɗaɗe yanzu daga najeriya wanda mu kuma ba za mu iya samun kudaden su suna shigo mana ba zaka ga yawan bukatuwan China kudin China zai fi yanda ake bukatuwan kudaden Najeriya eh, abin da nake nufi shine mm. mutanen yan China suna bukatar karancin naira saboda ba abin da suke so su zo su saya a Najeriya mm. ko da akwai sun karanci idan aka mm. kwatanta shi da abubuwan da mu muke bukata mu shigowa da shi daga China shine na gaya ma idan har aka samu irin wannan abin da muke cewa In imbalance ko kuma balance of trade deficit mm. abin da nake nufi shine kudaden da muke biya wurin shigowa da abubuwa sun fi kudaden da ake biya wurin sayan abubuwan mu. to kaga a lokacin da za mu samu giɓi a wurin cinikayyar mu na ƙasa da ƙasa. To wannan jiɗin nan shine muke so dama a rage. Hmm. Ka san abin da ake cewa an dana bajari a ka. Hmm. An canza daga akala daga dala zuwa yen. To hmm. ita kuma yen ɗin idan aka mata ca. Eh. Ka fahimta? Eh. Kwarai kuwa. Abin da ya kamata kai kawai a daki matakin da mu za mu daina buƙatar abubuwa. Na ƙasar waje. Shi da na ce wannan na wucin gaji ne. Short term ne amma in dai har ya daɗe za a koma ruwa.